بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم ما سكلا أفريكا تي بتدي أدق في أفان دنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من دون لوكشي بركة من ساكي سادو أتكين شرنا ناكم يتار البركة وتو تاسير القرآن shin da muke gaito muku manya-manyan malamai domin tattaunawa akan waɗansu ayoyi da suka musu tasiri a rayuwarsu waɗansu ayoyi da sukan tsaye da su a cikin alkur'ani su yi tintintini waɗansu ayoyi da suke kusantar da su zuwa ga mahaliccinsu waɗansu ayoyi idan suka samu rauni a zuciyar su kan karanta wannan ayoyin su samu kusanci ya tuna musu da ainihin ah, mahaliccinsu waɗansu abubuwa da suka faru a rayuwarsu da waɗansu ayoyi ah, suka taimaka musu wajen samun ah, nutsuwa a cikin zukatansu a yau a cikin shirin mata da sheikh yusha hanafi jibril daga tarayyar najeriya Sheikh muna maka maraba a cikin shirin tasiri al-Qur'ani. Maka balale Sheikh Dr. Habib. Masha Allah. Sheikh kamar da ka ji shimfiɗan shirin mukan ilin kaya a cikin alkur'ani mai girma mu shiga daga sama da ƙasa tsakiya ko ina mu taɓa domin zakulo waɗansu ayoyi da bako yake tuna cewa sun mishi tasiri a rayuwa waɗansu ayoyi wanda duk lokacin da aka zo kan ayan ko shi ya karanta ko ya ji an karanta sukan eh, tuna mishi da wani abu da ya faru a rayuwar shi waɗansu ayoyi da lokacin da mutum ya shiga wani yanayi ko na kunci ne ko na jin daɗi <clears throat> yakan tuna da waɗannan eh, ayoyin ya samu eh, ƙarin jin daɗi ko kuma ya samu ainihin nutsuwa zuciyarsa sai idan muka ce za mu fara da wasu aya za ka iya farawa za a tuna to alhamdulillah wasu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه واجعلها لوجهك خالصه ولا تجعل لشريك فيها شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي تو القران شاك دمي القران اذا mutum yana karanta shi ba wani mawukif ba wani ko kuma ba wani abu da zai kasance ciki sawa na bakin ciki mm. ko na farin ciki ko na wata baiwa ko na wani rashi ko mm. ibtila'i da Allah subhanahu ta'ala ya mashi face sai ya samu wani abu a cikin wanda zai ji kamar dan shi aka saukar da idan dai mutum yana karanta shi ba wani hali da zaka shiga kuma shine ma'anar cewa a ah, ƙur'anin nan wato ya ƙunshi komai kamar yadda manzon Allah sallallahu ya faɗa cewa akwai labarin waɗanda suka gabata akwai alkhairi a cikin hadisan Ali eh. malamin sun magana akan ingancin shi so amma za ka ji cewa aja'ibu la tanqata abubuwan mamakin cikin qur'ani eh. an ba sa yankewa eh. to a waki an ce ko da a isnadance hadisi yana da matsala amma ko yana da illa ta hadisi amma aikace za ga cewa wannan hadisin da aka rawaito daga Ali na Talib cewa manzo Allah sun ya faɗa to haka Qur'ani yake wa ziyada so mutum idan ya ce zai kalla ta ina zai fara me zai yi so amma tun da shiri ne ba mutum yana faɗan waɗannan abubuwa ba ne domin cewa shi ma abuci ƙur'ani ne ko na abu lawa kalla sai kamar yadda malam ya ambata shi ne a hakaito wannan ga 'yan uwa kamar sharaka ne mm. sharing ne kai ma ka kawo abin da kaka yi ya maka tasiri domin la'alla wani shi ma yi wakaf a kan shi amma ba babi ba ne na taskiyan rayuwa ko tsalka kirai ko nuciwa mutum yana karatun ƙur'ani da mm. yawa ko kaza da sauransu bal ma duk abin da za a faɗa za ka ji cewa wasu magabatan ne ya musu tasiri mm. har su kai ishara ga wannan mm. tasirin sai ya zama su ma na baya suna tasirantuwa da ah, shi ah, ah. akwai irin wa'annan da dama so daga cikin ayoyin da nake tunawa kuma da na tsaya a kansu na kan faɗawa duk wanda ke tare da ni ya dinga halarto da bayanansu mm. shine faɗan Allah subhanahu ta'ala cikin surat Yunus wa ma kunu fi sha'ani mm. Wamma ya tasa domin hudun ƙo'a ne. Ya ta' Maduna Illa kunna. Illa kunna aleikum shahu da isko fili. Illa kunna. Wamma ya azuma a rabbi kan gari gabatin sama wata wala fila'u da wani asirin da zan yi kawai illa fi ka tare Wannan aya ƴaruwa tana tasiri ah, ga wanda ya karanta ta yayi yi ta dabbobin ma'ananta. Aya ce ni a tunani na wadda ta haɗa mm. farin ciki. Mm. da kuma tashin hankali a lokaci ɗaya. Saboda Allah su ta'ala yana faɗan cewa ba wani al'amari da za ka kasance. Mm. Wa ma ta kunu fi sha'ani mm. duka kowane al'amari da za ka yi, mm. kowane iri ne. Bayan Allah su ta'ala ya kame sannan sai ya fassara. Ya gabatar kuma uslubi na ƙur'ani sai ya gabatar maka na alkhairi. domin idan kana son mutum ya alkhairi faɗa mashi alkhairi kada ka ce mashi kada ya shari kaza sai ka faɗa mashi alkhairi mm. to sai Allah ce mata kunu fi sha'anin sai ce wa ma tatlu min qur'ani ba wani lokacin da zaka karanta qur'ani wala ta'maluna min amal mm. ba lokacin da zaka yi wani aiki ko wani iri ne mm. amma ya kunshi lada da zuwa illa kunna alaikum shahudan iddu fi fi sai muna nan muna halarci muna ganin ku bibiyan ku lokacin da kuke kutsawa cikin wannan aikin so daɗinta shine lokacin da ka ɗauko qur'ani kana karantawa mm. kana karanta ƙur'ani mm. kana jin cewa kana karantawa ne gaban ubangijin yana ganin ka yana ganin abin da kake amma ta ce min qur'an lokacin da za ka yi kana karatun ƙur'ani ka yi in ta'i saboda maganar wani ko labarin wani ka tuna cewa ka juya ka dakatar da sauran da Allah su ta'ala ke maka da ƙur'ani ka dakata lokacin za ka ɗauki facebook ka duba ka tsinke ƙur'anin na wani abu ya shigaltar da kai look ma tuni min ƙur'ani. Allah yana ne yana kallon ka shi yasa hadisi ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani abu da Allah subhanahu ta'ala yake saurari irin yadda yake sauraren mai karatun ƙur'ani da yake da zaƙaƙƙen murya a karatun Alƙur'ani. So kenan lokacin da kake karatun ƙur'ani Allah yana nan yana kallon ka. Haka lokacin da zaka tashi kai nafila kana nafilan nan kasancewa Allah su ta'ala yana nan yana kallon ka. Lokacin da zaka yi sadaka min amal duk to wannan yana maka daɗi idan mutum ya tuna haka zaka dage da ƙwazo. ka san cewa dama Allah yana gani na komai amma lokacin da za a maka tansis a faɗa maka binnas da magana cewa duk abin da kake har karatun ƙur'aninka ina nan ina kallon ka zai sa maka jin daɗi kuma zai sa maka dogewa da ci gaba da karatun ƙur'anin nan zai sa maka ka tashi kai nafila wani lokaci an gama sallah kana jin kasala ta nafila ko wani abu sai kaga wasu suna nan suna nafila sai ka sun cewa duk Allah yana kallon su kuma kai yana kallon ka zaune ba za ka yi nafilan ba cikin masallaci wani yana katun Qur'ani wani yana kaza wani yana aska kai yana kallon ka kana ta duba Facebook kana ta duba me ladan da zai ba wa'ancan me kai kuma me zai baka fi nafsi lokacin da kake kutsawa cikin ma'asiya da saɓon Allah su ta'ala duk wani hali duk wani badala da abin da za ka faɗa mai kyau mara kyau duk abin da za ka yi hannunka zai taɓa sata waye illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi so fi nafsul waqt ayan mukhifa duk wata khutuwa da za ka yi ta sabo ko rijil din kai tafi ko kai ko ta magana ko kai giban wani ko kai kaza ko ka zaka faɗa da ƙarya ka san ƙarya ne eh. Allah sa ta'ala illa kunna alaikum shahudan id wannan ayan tana mun tasiri sosai fi nafsi waqt abun ce fi nafsi waqt abun tsoro ce duk mutum lokacin da ya halarta da wannan mm. walillahi matsalul a'ala tun gida ka ko mahaifi ya yaro tafi ina kallon abin da kake a kan ido na yake ko kuma ka zo ya ce maka ah, muna ko shugaban kasa ko gwamna kuke yi muna bibiye ya kake ji wani ji cewa ba cewa zan baka zan saka maka ba eh. so kawai mun sani wani babba a wajen aiki ko gwamna ko shugaban kasa ya ganta malam wane muna ganin biyar ku? Eh. muna ganin alkhairin da kuke a Afirka TV just wannan bai ce Allah ya saka ka ji an dawo ana magana cewa kai ka san gwamnati eh, kan shi yana bibiyan mu yana bibiyan tashan mu wani irin daɗi kake ji yana bibiyan shirye-shiryen mu in tafsiri aka sa maka su Allah ya ce maka wa ta tilo min wala ta'maluna min amal illa kunna alaykum shuhudan id fi So wa fi nafsi su wannan aya ce hmm. ah, din na biyu hmm. a kanta ta ja'alni akif kuma nakan yi in tunatar da kaina da ita hmm. da 'yan uwana duk wanda na haɗa su domin duk wani abu ya aka yi duk wani keleliwa da za ka yi a yi magana ka ce ah ba haka ake nufi ba ka zane mm. kai ba ka gane ba ka yi wani ka zubar da wasu nan ka shigar da su eh. ka ya Allah illa kunna alaikum shuhudan mm. ita tana ina in ka basar da wani eh. bai gane ba ko kai shi Allah yana ina ya faɗa maka illa kunna shuhudan ita to sai ya saka ka zama speechless ba za ka iya me za ka ci shi sa ranar alkiyama idan aka zo qala qarinu hadha ma ladayya atiti wa kullu insani alzannahu ta'irahu fi unuqi so za ka zama ba maganan da za ka yi me za ka ci so illa neman afuwa ta Allah subhanahu wa ta'ala da fara hmm. da kuma ya karfafi ka shi ma neman afuwa ka zamu je wata lokaci <laughs> Masu kallon kada ku disa da akwatin labarin ɗin ku zamu je wata rabu lokaci mu dawo ku kasance lafiya. Kallon barka mu dawo daga wata rabu lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ga wanda suka tare shirin yanzu muna tattauna cikin shirin tasirin alkur'ani tare da Sheikh Yosha Hanafi Jibril Sheikh ah, kamu je wata rabu lokaci muna magana akan ah, ɗaya daga cikin ayoyi da suke maka tasiri wa mata kun fi sha'anin wa mata lumin min qur'ani wa la ta'malu min amalin illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fihi Eh, kai kokarin hada su da waɗansu ayoyin alkur'ani eh, eh, abinnan kamar yadda Allah yake bayyana duk ayyukan da mutum yayi ana rubutawa a kullum insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi da sauran makamantan wannan ayoyi malam karshen ayan Allah yake cewa wa ma yazubu rabbika min fa'al dharratin samawati wal ardi asghar min dhalika wala akbar illa fi kitabin na'am ba wani abu da zai ɓoye wa Allah su ta'ala mm. ya azu ma'ana ya ɓoye daga ganin idan Allah su ta'ala ya noƙe mm. a ce ba a san da mm, shi ba Allah ya ce a cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya komai ƙanƙancin shi komai girman shi ba wai kawai an san shi ba an rubuta shi illa fi kitabin mubin shi sa cikin ajaib da kudura ta Allah su ta'ala idan ka san ƙadar cewa abubuwa hudu ya kunsa ilimin kitabatu maulana mashi'atuhu kadhaka al-khalq wal qadr ilm Allah ya san komai sannan ya rubuta shi so yana bambanci da an sani sannan rubuce ki sannan kuma sai da izinin Allah zai yi kuma shi ya halice shi so sai ka zama cewa ka san cewa komai yana wajen Allah bayi sai yadda aka tsara musu وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين في نفس الوقت وانا آية تنانا قدرة الله سبحانه وتعالى da kewayewa shi da ihatan shi da komai da ke cikin duniya ba wani abu da zai ɓoye mashi to bawa bai da komai sai ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah kuma ya da suna cewa shi bawa ne ƙasƙantance a gaban ubangijin shi don duk inda aka ce maka komai an yi ihada yanzu idan aka ce maka wata rana wani <laughs> wani malamin mu yake maganan cewa a masallacin sun sa kyamara cctv kyamara wani yaro ya zo ya sata aka faɗa mahaifiyan shi take cewa ita ɗanta ba zai kaza ba ƙarshe malam ce a shigo da ita aka nuna mata kyamara tana ganin yadda abubuwa suke ga yaron nan ya shigo ya ɗauka sai ta yi shigo ta fara kuka so idan kasancewa Allah yana kewaye da kai ta ko'ina sannan komai dalilai na sai ka gabatar da komai a ranar alkiyama akwai masu rubutawa akwai abin da ke recording akwai kaza akwai mala'ika kuma duk za su kawo su to za ka san cewa ba wata hujja da za ka kare kanka shi yasa to don me za ka ma wani karya don me za ka ce kaza ya ka ce ba kai ba mm, mm, mm. ya kai ba ta sha'anin ba za ka sha can ba za ka sha can ba so iyaka kawai ka yi saranda ka miƙa wuya ka dinga istighfari kana rusuna a gaban Allah kana neman gafaran shi a kullum mm. dan ba abin da zaka ci yanda ka san mutum ya shiga cikin sisi mm. ya fito an ɗauko komai ya zo yana magana an ce an kunna mashi shiga tun shigan shi ta farko da fitan shi duk abin da ka yi a komai alkhairi ko shari Su shi yasa ba wani abu da mutum zai ci mm. kuma zai kara ma mutum tsoron Allah da muraƙaba wannan ayin dama malamai suna kawo ta ababin ba cewa ka tabbatar da cewa Allah yana nan ko da yaushe tare da kai ba wai ana magana an ce maka Allah yana nan kana tsammani eh Allah yana nan no mm. yanzu ya faɗa maka ƙarara sami'un alim eh ka ji na ji na gani mm. amma za ka iya ɗaukar duk abun a hatsa bi kulli shay'in ilima kana eh. tsammanin cewa no mm. abu ne na gama gari gama gari ma'ana in general eh, amma in details baka kusi wani ayan take faɗa maka in details abun in details ne hmm. a ɗaiɗai kun shi bi ta fasilihi haka abun yake ba wai kawai sami alim yana ji kuma jin shi ya kewaye komai kana ɗaukan generous ake magana hmm. so akwai abubuwan da zaka iya yi ba a gani ba sai faɗa maka wannan a ƙarara ɗauyen ba ɗaya hmm. sha'ani wa mata شأن وما تتلو منه من sai aka الناس أكمل ما تعملون min amalin. Eh. amal yana iya ɗaukan aiki sha'an malamai hmm. suka ce abubuwan zuciya don kowane al'amari hmm. har tunanin zuciya har komai shi sala ce ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wanda ya san na zuciya ma mai babu aula na zahiri so wanda kha'inatul a'yuni idan mutum ya kyauta maka ido wani zai ganin kyauta ido amma in ba da shi ake ba bai san me ake nufi da wannan sakon na kyauta ido ba don haka kha'inatul a'yun hmm. mutane ɗari suna nan amma wanda aka yi shi kaɗai san me ake nufi to Allah ya ce ya sani al-mursil wal mursal ilayhi wanda ya tura sakon da wanda ya karba su kawai suke sanin cewa me wannan kartawa idan take nufi shi sa kuma a babin giba mm. da Allah su ta'ala ya faɗi can a cikin Qur'ani cewa wa kada ku yi giba yan uwanku mm. a ahibbu ahadukum an ya'kula ma akhi sai wani yana tsammanin cewa giba kawai ta ya faɗa ni ya ce wani kaza ya faɗa mashi wani abu sai Allah ya saukar da sautu walin da kulli humazatul lumaza hmm. mutane ba su gane ba humazatul lumaza giba ce amma ta baki ba sai an faɗa ba sai an kalmomi ba da kyaface ko da zumɗe da baki kai ishara zuwa ga faɗin aibin wani ko yi ma wani dariya ko abin da zai jawo shi ma nau'i ne na giba yana da ma'ana so giba ba kawai wani ya faɗa ba ne hmm. humazatul lumaza nau'i ne na giba wadda ake yi da action wato da gabai ba tare da an faɗa da baki ba so wannan ayan dokta ina hankalin hankalinmu gaba ɗaya mu tsayu a kanta mu kula da ita ta dinga mana tasiri a zuciyarmu duk lokacin da za ka yi wani alkhairi ka tuna Allah subhanahu ta'ala cewa yana nan yana kallon to shi yasa kuma ikhlasi yana da muhimmanci mm. me fa'idan zaka karatun Qur'ani zaka yi ibada zaka yi nafila Allah yana kallon ka kuma ana shirin baka lada eh. sai kawai ka juyar da wannan abun ka zuba shi a rumbun wani ka yi hasaran ubangijinka ka rasa lada ubangiji ka rasa kima wajen ubangijinka abin akwai kunya akwai kunya lokacin da Allah yake kallon ka kuma ya ga cewa ka tattara wannan abin shi yasa Allah subhanahu ya ce ana aghna shuraka an shirk man ashraka ma'i ghairi hmm. taraktuhu wa shirka na wadatu bana so kuma ko kai ma ne duk abin da aka ce za a raba muku soyayya ce da matarka ce za ta raba biyu ta ba wani rabi za ka yadda hmm. ba ka so a haɗa ka da wani a cikin wani abu so haka Allah sau ta'ala ya ce ba na so in dai za ka haɗa da wani na ban mashi ba za ka yadda ba to balle Allah sau ta'ala shi sa Allah ya ce darba lakum masala min afuska hal min ma malakat aymanukum min shuraka min fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa hmm. Allah yana buga mana misali cewa ku waɗanda kuke aiki bayin ku da kuke saya hmm. kuna tare da su suna da tarayya a cikin hmm. abin da aka ku daidai da daidai suna raba to Allah shi ke da arziki shi ke da iska shi ke da mm. abinci don me za ka tara shi da wani mm. su wannan ayin tana baka murakaba tana baka ikhlasi mm. tana baka kuma sanin kudura da girma na Allah subhanahu da ilimi shi da kiwaye komai da yadda cewa ya san komai a duniyan nan ba wani abu da zai boye wa Allah subhanahu to idan mutum yana ta dabburi. kuma kafin wannan ma 'yan uwa wannan shi zai jawo mana wannan shiri da kuka zo da shi malam Allah subhanahu ta'ala ya saka muku da alkhairi domin zai ƙara koya mutane cewa ba wai karatun Qur'anin ba ka wuce zuwa eh. kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru mm. ayatihi wal yatadhakkara mm. ulul albab mm. babban abu shine a tadabburi a yi tadabburin ƙur'ani ma'ana saƙon da ke ciki a karanta shi a hmm. fahimce shi kuma a kula da abin da yake ciki kada mu zama kamar waɗanda kawai za su dinga karanta saƙo ga saƙon mai kyau hmm. amma su ce lalle ya yi kyau kawai su aji takardar ne ba su amfana da wannan kyau ba su amfana da shi ba su haka tadabburin qur'ani wajibi ne hmm. afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aghfaluha to tadabburi ba wai kawai ka karanta ba kuma ba wai kawai ka san fassara ba me tasirin sanin saƙon na Allah da ya yi a cikin zuciyarka kuma ya canza a ɗabi'unka mm. so ƙur'ani ya canza ka shi yasa Aisha radiyallahu anha take cewa kana khuluquhul qur'an ma'ana ƙur'ani ya yi wa musulun tasirin da ya canza duk ɗabi'un shi abinda ƙur'ani yake koyarwa shi ke to haka ake so idan muna karanta ƙur'ani mm. ya zama ƙur'ani ya zama shi ne ɗabi'un mm. ya muna tasiri kada ya zama muna karanta ayoyi a nan amma kuma ma'anar da take yi ta yi nan mu hmm. kuma mun yi nan hmm. su wannan sai zama ƙwa'ani bai mana tasiri ba shi yasa kuma ake cewa Allah subhanahu wataala ka sanya ƙwa'ani zama hujjatan lana hmm. na alaina hujja gare mu da za mu ji cewa mun karanta lalle yi mana tasiri mu je lahira mu samu aljanna da shi ba a kan mu a ce ashe baka karanta kaza ba ashe sako bai zo ka alam ta'atukum rusulukum bilbayinat bayan annabawan ba sun zo muku ba da shiryayyu da bayanai mm. su duk za a tambaye mu wannan mm. so wanda ya zama bai karatun ƙur'ani mm. balle ma wani bai ma san fassara ƙur'anin ba kuma yana ganin cewa kamar yana da wai dalili cewa shi ai bai karatu ba wanda ba hujja ba ce wannan a ƙur'ani ƙwa'ani Allah ya sauka maka kuma kai yake nufi da kai da shi ba wani ba ba malamai ba kowa da ya dabbagu ayatin nan amma ce ga kowa ba malamai kawai ke ta dabbugi ba mm, mm, mm. su don haka an saukan mana da shi gaba ɗaya domin mu yi ta dabbugin shi dole kowa ya tashi ya san me sakon ubangijin shi yake ciki me ya ce a faɗa mashi sannan kuma ya mashi tasiri a rayuwar shi wannan shine abin da aka sauka da idan mutum ya san cewa Allah subhanahu wataala yana gani Allah subhanahu wataala ya san duk abin da mutum yake aikatawa kaga eh, mu'amalan shi da Allah subhanahu wataala ma ya kamata canja automatically za ta canza eh, ai shine ainihin muraqaba so a kayyanka a kasuwanka duk abin da kake yanda kai yanda ka tora wani gish ka samu wani kaya mara kyau kai kaza duka Allah su ta'ala yana gani abin da kake yi kuma inna rabbaka bil mirsad kuma yana ya ganka kuma yana jira ka zo dole ta wurin shi zaka zo summa inna thumma ila rabbika ruja wajen shi za ka koma la ilaha illallah so ka ji irin wa'annan abubuwan malam na ban tsoro mm. idan ba mata dabbar qur'ani ya zamu mu gane wannan an ce can ana ganin ka eh. sannan aka Allah ya ce da tahdidi eh. inna rabbaka bil musa mm. ina nan madakata ina jiran ka sun mai ce maka thumma ila rabbika ruja ila rabbika ruja wajen ubangijinka eh. za ka koma so ƙarshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gare shi za mu koma so kuma ƙarshe wajen shi za ka je so kuma sai ka bari kai tashar holiya kai abubuwa duka wa'annan hadida ta dadewan ba za a haɗu duk za a haɗu la ilaha illallah la ilaha illallah to shi yasa da ka faɗi wannan duk za a haɗu ya cikin abin da yake da muhimmanci mutum ya dinga halarwar shi wannan kalmar inna ila rabbika ruja halka ce ta ma mai zaman kanta da za a iya magana komawa zuwa ga Allah idan ka tuna shi ba ƙaramin tasiri yake maka a cikin abubuwan ka ba na rayuwa na so mu yi magana ta liƙe akan ayan nan amma ce mu lokacin shirin ya zo ƙarshe mai bi kila a shirye-shirye na gaba za mu taɓa da sauran ayoyi Allah saka da kai da shi. Allah bai da kai gida lafiya masu kallon mu duka duka na lokaci mana halin sa sai Allah ya sake tara mu a madadin na gaba za mu ci gaba tattuna a cikin shirin tasirin alkur'ani Amma madadin abokan aiki na suka ta na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3 ku kasance lafiya wa wassalamu alaikum wa wabarakatuh